wani mamban kwamitin zartarwa a hukumar kwallon kafa ta gfa da shugaban hukumar kwasiyanta ce sun kyauta zaton cewa ghana za ta samu damar daukar bakuncin gasar cin kofin afirka idan aka mai da hankali wurin shirin karba karba don ba kowace kasa dama daidai wa daida wurin daukar bakuncin wannan gasar a nahiyar afirka shugaban na gfa kwasiyanta ci ya ce yana ganin aiwatar da shirin karba-karba a wurin daukar bakoncin gasar cin kofin afirka hakan shi ne ya fi dacewa sosai da a bar wasu kasashe 'yan kalilan suna daukan bakoncin gasar kwasiyanta ci ya ce a matsayinsa na mamban kwamitin zantarwa a hukumar kwallon kafa ta afirka wato caf ya ce zai kaddamar da wani gangami akan wannan shirin karba-karban a wata sabuwa kuma shugaban hukumar na kwallon kafar ghana ko kuma gfa a takaice kwasiyanta shi ya faɗa cewa a cikin watan afrilu mai zuwa ne hukumarsa za ta bayyanar da sunan sabon kodin ghana black stars ghana ta kasance ba ta da mai horar da 'yan wasanta bayan da tsohon ta abram grant ya ajiye aiki a cikin watan fabrairu da ya gabata bayan kammala gasar cin kofin nahiyar afirka hukumar gfa ta ƙara kaimi wurin neman wadda zai horar da 'yan wasan ghana black stars wanda ya sa mutane da dama suka shigar da takardunsu da neman wannan aikin a cikin gida da man kasa kasashen waje shi koko ɗin super eagles na najeriya granite raw ya faɗa cewar najeriya ba za ta yi wasanta na zumunta na gaba a ƙasar ingila ba ko ɗin najeriya raw yana tsokaci ne game da wasan zumunta da super eagles ta niyyar yi da burkina faso a birnin london amma a ƙarshen ta wannan wasa bai tabbata ba sabili da rashin samun izinin shiga ingila na visa da wasu 'yan wasan burkina faso suka gaza samu